This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da safiyar yau Lahadi 29 ga watan Satumba ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An kashe mutane goma sha bakwai ciki har da mata goma sha biyar a wasu harba harban kan mai uwa da wabi da aka yi sau biyu kusa da juna a wani gari da ke can karkara a Afirka ta kudu a cewar 'yan sanda jiya Asabar. An shirya farautu waɗanda suka aikata a cewar jami'ar magana da yawun rundunar 'yan sanda ta ƙasa Brigade Brigadier Atlanta Mate a wani bayani. Waɗanda abin ya ritsa da su sun hada da mata goma sha biyar da maza biyu a cewar ta. Akwai kuma wani cikin mawuyacin hali a asibiti. Harbe-harben sun akune ne da daren ranar Juma'a a garin Lusikisiki da ke gabashin lardin Cape kudu maso gabashin Afirka ta kudu. Wani hoton bidiyo da 'yan sanda suka fitar na nuna cewa harba harben biyu sun akune ne a wasu gidaje biyu da ke unguwa guda mai dauke da tarin iyalai a bayan gari bangarorin da ke gwabzawa da juna a sudan na amfani da fade a matsayin wani makamin yaƙi kuma yawan kuntata ma wani jinsi ya rubanyu fiye da har sau biyu tun bayan da tashin hankalin ya barke a watan afrilun shekara ta uku bisa ga bayanin un women wata cibiyar majalisar ɗinkin duniya mai kare muradun mata ana amfani da fade a matsayin makamin yaƙi a ilahirin wannan yaƙin a cewar hodan addu daraktar cibiyar un women a yankunan gabashi da kuma kudancin afirka shekaran jiya juma'a wannan tashin hankalin da ake ci gaba da yi ya dada munin irin matsalolin da mata da 'yan mata kan fuskanta a sudan inda ake samun karuwar rahotannin aikata fade mai nasaba da wannan rikicin da zaluntar wani jinsi musamman ma a jihohin khartoum da aljazira da darfur da kuma kordohan a bayanin da ta yi ta kafar bidiyo daga sudan ta kudu ministan harkokin wajen china wang yi ya yi gargadi jiya asabar kan illar faɗaɗuwar yakin ukraine yayin da ita kuma ukraine ke zargin china da taimaka ma rasha a wannan yakin ukraine ta sha shiriritar da kiraye-kirayen china na a zauna kan teburin shawara don warware wannan tashin hankalin to amma wang ya jaddada tayin china na taimakawa wajen shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin abu mafi muhimmanci shine a yi alkawarin ba za a faɗaɗa fagen dagar ba ba za a yada yakin ba kuma babu wani bangare da zai takali ɗayan sannan a tashi haikan wajen sassauta al'amarin cikin sauri abinda ya gaya ma babban zauren majalisar ɗinkin duniya kenan kafafen yada labaran labanin sun ba da rahoton cewa kungiyar hezbollah ta nada mataimakin shugabanta sheikh na'im qasim a matsayin wanda zai gaji hassan nasarallah wanda ya mutu a wani lugudan bama-bamai da jiragen yakin isra'ila suka yi a kan hedkwatar kungiyar da ke bayan gari a kudancin beirut ranar juma'a rundunar dogarawan juyin juya halin iran ma ta gaya ma kafafen labaran iran cewa mataimakin kwamandan dakarun Quds Abbas Nilo Foroshan ya mutu tare da Nasarallah da wasu manyan kwamandojin Hezbollah ciki har da kwararre kan harkar roka Ali Karaki a wannan harin bam da Isra'ila ta kai ranar Juma'a. Kafafen yada labarin Iran sun ce an kai babban shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei wani wuri mafi matakan tsaro saboda fargabar cewa shi ma Isra'ila za ta auna shi da hari isra'ila ta kashe shugaban hamas ismaila ne a birnin tehran a watan agusta wani ɗan jarida a labanan mai suna marwan amin ya gaya ma kafafen labaran larabawa cewa 'yan labanan da dama na fatan kakakin majalisar dokokin kasar wanda dan shi'a ne zai ɗau wani mataki a siyasance don samo mafita. kullum mana tamannahu al'am bi'ani ra'is majlis annuwa ya a wannan lokaci hanya mafi inganci ta kawo ƙarshen rikici da isra'ila ita ce kakakin majalisar dokoki nabi bari wanda ɗan shi'a ne ya gabatar da wata shawarar hakan tunda ya fi shugabannin addinan sauran ɓangarorin tasiri a ƙasar. A ƙarshe sojojin Rasha sun kai hari kan wata cibiyar lafiya a garin Sami da ke arewa maso gabashin Ukraine da safiyar jiya Asabar. Sannan suka sake kai hari a daidai lokacin da ake kwasar jama'a. inda suka kashe mutane tara a cewar jami'an gwamnatin ukraine jami'an ukraine sun ce lokacin da aka kai harin akwai majinyata 86 da ma'aikatan jinya 38 a sashen asibitin cibiyar daga bisani dai hukumar kai daukin gaggawa ta ukraine ta ce mutane tara sun mutu sannan goma sun samu raunuka Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo can da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. cikin shirin na wannan makon za yi nazari ne akan matsalar yada bidiyoyin tsiraici a TikTok wanda aka yi wa lakabi da annobar TikTok. Batun da ya kusan zama ruwan dare tsakanin wasu matasan arewacin Najeriya ma'abota dandalin na TikTok. Kamarin da masana ke cewa sai an tashi tsaye kar matsalar takar matasan wannan yanki baki daya. TikTok dai na daya daga cikin shafukan sada zumunta da ake kallo a matsayin wajen nishaɗi ganin cewa akwai dandalin X da ake kallo a matsayin wajen tarewar masu ilimi. Instagram kuma a matsayin inda masu yin bidiyo bidiyoyin neman kuɗi suke sa'annan facebook da ake kallo a matsayin dandalin kowa da kowa farko bari mu ji daga na Jafar Abdulkadir Jega a gaskiya Halima irin wayannan bidiyo na batsa da yake fitowa a kafafen sada zumunta na yanar gizo kamar su TikTok da YouTube da Facebook da sauransu abu ne marar daɗi abu ne wanda za mu ce kawai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwana-kwanan nan wani bidiyo ya fito na wata tana bayyana tsiraicinta ba a yi sati ba wata ma ta sake fito da nata ba a yi sati ba wata ma ta sake fitowa ga dai sanan ba kuma matan kaɗai ba har da mazan tiktok hanya ce ta kafan sada zumunta kamar kowanne amma kuma shi kusan in ce sakon ya fi zuwa da wurwuri shi yasa zaki ga mu musamman arewacin najeriya saboda lalacewa da gurɓacewar tarbiyya ana amfani da shi wurin tura kalaman batsa fina-finai na batsa da sauransu amma kasashen da suka ci gaba su suna amfani da shi ne wurin kasuwanci da wurin sada zumunta wurin neman kuɗi sana'a da wurin sanin abubuwan nan ma da baka sani ba na harkan technology na zamani. Jagorar kamfanin sadarwa na Raven Faiza Nasir ma ta yi bayani akan yadda wasu matasan arewacin Najeriya ke amfani da dandalin TikTok. Hakikanin gaske abubuwan da ke faruwa a TikTok musamman yadda 'ya'yanmu ke amfani da shi a arewacin Najeriya. Idan ka duba kaman kudu suna amfani da shi ne gurin yada abubuwan su na gargajiya ko kuma wata sana'a da suke yi wani abu na nishadantarwa ne wanda ke tahowa daga gurin su amma amma namu kawai amfani da shi suke suke zagin juna suke bayyana tsaraicin juna suke tona asirin juna kai in kana so ka ga lalacewar tarbiyya to ka je tiktok a nan ne zaka ga komai at some point ko abin ya kai matsayin da wai ana hada group chat ne a zauna ana magana akan tsaraicin wancan da wancan ana zagin halittan juna saboda tsaraicin da aka bayyana shi a tsakanin juna so ka gani abubuwan nan ko yayi yawa ya zama wani irin annoba ba ne da sai ka rasa ta yaya wannan abin ya yi kauri haka har aka kasa gane ta yaya za a yi a shawo kan al'amarin abin shine a nan tarbiyya ta lalace ya'yanmu ba su san su yi wani abu don su taimaki kansu ba kawai dai kowa yana zaune ne dai kawai ya samu na bati kai a cikin wannan shafin zada zumuntan wasu mata da mazan suna amfani da shi wajen wasu abubuwa da suka shafi karuwanci da sauransu hatta neman juna na jinsi so gaskiya abin ya yi mu kwarai da gaske ya kamata a ce a tashi tsaye. Ko yaya girman matsalar yada tsiraici a TikTok masani akan mu'amala da kafafen sada zumunta kuma malami a jami'ar Sarki Fahad na kasar Saudiya Dr. Yakubu Sani Wadil ya ce. Gaskiya wannan matsalar tana nema ta zama ruwan dare musamman a al'ummar mu da ba a saba ganin irin waɗannan ba. Akasari matan arewacin Najeriya ko Hausa Fulani musulmai an san su da kunya da kuma kamewa to kasancewar samuwar wannan manhaja irin su tiktok din da sauran shafukan sada zumunta ya sa mata da yawa yanzu sun ajiye wannan kunya din suna sharin abubuwa wanda ba su kamata ba kuma su kansu al'umma dole sai sun haɗu sun ba da gudunmawa wajen yadda za a magance wannan matsalar ta hanyar daina yaɗawa da kuma bibiya irin waɗannan shafukan da ake saka waɗannan da su kansu masu yin irin wannan abubuwan idan mutane ba sa bibiyar abin da suke yi ba za su dinga yi ba. Masana dina ta nuna damuwa akan yanayin girman matsalar kamar yadda za ku ji ta bakin kwararriya mai amfani da dandalin sa kasuwanci da cinikayya malama aisha bashir tukwar. gaskiya wannan annoba ta zama gama gari a gani na dalilin da ya sa muke samun wannan bala'i na rashin ajiye sirri ya fara ne da rashin tarbiyya tarbiyyar mu arewa ya lalace ba ma jin kunyan ido ba tsohon allah ba ga iyayen ba ba ga yaran ba ba ga mu al'umman ba ba ga kuma wasu malaman ba tun da aka fara maganin biyu biyan kuɗi ta hanyar social media wato monetization sai muka kara haukacewa kowa yana allah allah ya je ɗauko abin da ya gani a rayuwar wani ko wata ko a wayan wata ya tura ma kansa ya yada ma duniya walau don a ce a wurinsa aka fara gani walau ko a samu traffic har a kai ga biyan kuɗaɗen da ake biya. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu koma ga batun bin tsare-tsaren yin amfani da dandalin sada zumunta shin wasu 'yan najeriya na bin wannan tsari bari mu ji ta bakin malam jafar mafi akasarin waɗanda suke amfani da shi a najeriya ba su damu da abin da ake cewa community guidelines ba kawai suna yi ne don su samu followership wasu kuma suna yi ne don su zama celebrities haka shi yasa abin zaki ga kawai duk abin da aka samu kawai kara zube wasu wurin yin comedy drama sai su sauka layi wasu wurin tura sakon babu tarbiyya a ciki ba wai kafan bace take da matsala a a'a waɗanda suke amfani da wannan kafan su ne suke da matsala tunda ita tiktok mutane da yawa na sani suna amfani ita suna samun kuɗi suna yin kasuwanci da sauransu na'am ina mafita bari mu fara ji ta bakin dakta yakubu sani wadani daga gida ma ya kamata a fara maganin matsala kowace yarinya kika gani ai tana da iyaye tana da yan uwa da yayyu da kannai so sai ki tambaya idan ta yi kuma wanne gidan take komawa ta zauna to ina iyayenta suke wani mataki suka dauka tun farko ma wanne mataki suka dauka na ganin ba a zo wannan wurin ba yanzu da aka yi wanne mataki suka dauka to dole sai al'umma gaba ɗaya ta haɗu ta ba da gudunmawa sannan za a iya gyara wannan ita matsala din so idan mutum ya sa tsoron Allah duk sai ke ga abubuwan an samu sauki kwarai da gaske Allah ya kyauta kawai dai Allah dai ya kawo mana karshen wa'annan abubuwan da ke faruwa ba musamman arewacin najeriya iyaye suna da muhimmiyar rawa da za su taka na wurin tabbatar da cewa 'ya'yansu da suke waje makaranta gida suke amfani da yanar gizo ya zamanta cewa suna bibiya su ga me suke yi because babu ɗa ko ɗa wanda za ta bayyana tsiraicinta wanda za a ce iyaye suna alfahari da shi ko 'yan uwa ko abokai ko kuma community ko ƙasa tana alfahari da irin waɗannan mutanen. sai kuma malama aisha bashir hanyar da za a yi kwamin wannan shine gaskiya ya kamata mu zauna arewa mu makan karatun na rashin kunyan da muke yi ba wayewa ba ne we are guided by principles na addini da al'ada ina suke idan muka koma muka ɗauko al'adan kunya na culture arewa zai kawo sauki idan muka koma muka yi aiki da ilimin addini saboda addini mu a baki take idan muna yi ba za ma mu kai ga rekodin waɗannan videos ɗin ba har mu ajiye waɗannan rashin sanin darajan kanmu da muke ake yi ba al'adar mu bane ba addinin mu bane ba wayewa bane Allah sa mu dace. Bari mu koma ga malama Fa'iza. Iyaye ku ji tsoron Allah cewa Allah na nan yana kallon ku tarbiyya na ku Allah ne ya ɗaura muku wannan nauyi cewa 'ya'yan nan a hannun ku suke kuma Allah sai ya tambaye ku. Sannan kuma su waɗannan matasa 'yan mata da maza da suka mai da wannan abin cin tuwonsu su sani cewa abin da ba halal bane ba abu mai kyau bane kuma ya fitar da tsaraicinka ba wayewa bane sannan kuma duk abin da zaka yi na gurin samun kuɗi ta wannan abin ba zai yi albarka ba. So kira na gare su shine su shiga taitayin su su nemi abin da ya kamata a ce su yi ta hanya mai kyau su bar wannan abubuwan da suke yi wanda bai kamata ba yanzu waɗanne matakai ya kamata gwamnati ta ɗauka akan wannan matsalar ko kai musulmi ne ko ba musulmi ba ne indai kana najeriya an san mu da tarbiyya ya kamata gwamnati ta tashi ta kawo abin da ake ce ma tsaro na wannan yanar gizo wanda za a ce sai an tantance kafin ka fara amfani da shi kamar in kika je sil kasashen da suka ci gaba za ki ga a ce daga shekara ashirin da biyar zuwa kaza za ka yi amfani da wannan kafan ina ga idan aka yi haka za a dan samu sauki ya kamata a ce gwamnati da wasu hukumomi wanda hakki ne a kansu su rika duba abubuwan nan da ke faruwa su nemi yadda za a yi a sa mata wani irin takunkumi wanda zai hana mutanen nan yin abubuwan nan da suke yi na rashin hankali da da cin mutuncin juna da suke a shafukan sada zumuntan a baya bayan nan dai matsalar yada bidiyo yanayin tsiraici na ƙara tsananta inda a cikin kasa da makonni uku an yada bidiyoyin tsiraicin wasu mata wanda ake zargin 'yan arewa ne kuma musulmai kamar da zuba hizba ta kano ta cafke wasunsu don ɗaukar matakan da suka dace a kansu. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan ciwon koda kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata. Idan mai sauraro bai manta ba a makon jiya likita ya yi mana cikakken bayani akan ita kanta koda da yadda take gudanar da aikinta a jikin dan adam da kuma alamomin da ke nuna cewa kodar mutum ba ta gudanar da aikinta yadda ya kamata. Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abubuwan da ke haddasa ciwon koda ko ma ta daina aiki yadda ya kamata. Likita gare ka. So renal causes kuma on the other hand shine abubuwan da za iya causing kidney kidney failure among from renal reasons yawanci nephrotoxins su ne number one menene nephrotoxins yana nufin koda kenan toxins kuma wato ainihin guba a takaice guban ne ya hada da na maganin gargajiya ga musamman wanda suke sha suke shaga suke wanka da shi suke ci ma a cikin abinci to ya kan je kashe koda saboda wannan guban nan ya kama kodan da kaudan ba dole iya fitarwa da shi ba amma kuma ba zallan maganin gargajiya ba hatta namu maganin ma na asibiti akwai wa'inda aka yi kuskuren bayarwa mutane musamman ga wanda ba su kwanance ba a yin aiki na likitanci sai su je su tamaka mutane yayin da suka maka musu wannan maganin kuma in ya kasance cewa suna da ondalayin infection ko kuma related kidney condition to sai ya kasance ya wazinin din shi musamman wanda aka fi amfani da shi shine gentamicin wani group of antibiotics ne wanda yake daga aminoglycoside akwai yan su shi gentamicin akwai amikacin akwai kanamycin akwai su neomycin da kuma kuma streptomycin so duka wannan group of antibiotics ne from aminoglycoside din da ba a so ana bayarwa har sai an tabbatar da lafiyan koda so ba zan amino glycoside ba akwai other group of medication so sa in baka da lafiya in baki da lafiya hajiya yawan zuwa pharmacy sai magunguna a lafta mutum ya ta sha yana ganin kamar kawai yana samun lafiya ne ba haka bane akwai magungunan da guba ne a jikin dan adam akwai nephrotoxic drugs haka akwai ototoxic drugs inda zai kasance cewa mutum an fara masa alluran sai gaji ya bar ji sosai a ko kuma kona ta fara samun matsala ko kuma hanta kona makamanci haka so kuma haka akwai cututtuka irin su vasculitis glomerulonephritis necrosis tare da sauransu wanda su ma suka iya ja wannan problem na kidney kidney failure din. To likita menene postrenal causes din nan? Shi kuma postrenal din nan muna da irin su thromboembolisms shine yayin da aka samu jini wanda ya takura ya zo ya kauri a madadin kasance ya sake kamar a zo a ce a kunu wanda za a ce sirki kenan to sai da kunu mai kauri to amma ba kaurin bane da saboda jini daman noma ne ba ya kamar ruwa bane ya dan kauri sama da ruwa akwai dan wannan karfin da yake da shi din so amma kuma cikin gwargwaron yakan yi guda-guda to guda-gudan nan akwai lokacin da za su iya zuwa ba su samu jini wato ainihin shi kodan ya iya tace su da kyau ba da su zo suka makale suka iya causing irin wannan problem din haka ma kuma nephrolithiasis yana under postrenal shine kidney stones wannan kidney stones sun kuma za su iya akwa due to hypercalcemia ko kuma hyperuricemia hypercalcemia shine yayin da calcium din jikin dan adam yayi yawan da kuma ba zallan ya fara kama gabobi ba ko shi uricemia din a'a har zai iya zuwa ya fara shiga cikin koda wani lokacin kuma harkan je gallbladder wato shi shi tata kenan ko sai cause a lot of condition irin su cholelithiasis cholelithiasis among other ones haka so yanda suka zo suka takura su suka fara irin wannan to suka tattoshe hanyar fitan fitsari yanda ya cancanta wala mutum zai yi fitsarin amma dan kadan ko yi da zafi ko yi fitsarin akwai jini Allah sauki to duk wannan suna iya causing postrenal causes na kidney failure sai kuma na da renal tumors shine wanda ya kasance cewa um, wato kansa kenan na na jikin koda shi ma kansa na jikin wannan yana interfering ko in ce yana yawan shiga al'amari na aikin wannan kodan so in ba a yi treated din kan nan ba ta fannin cire shi ko fannin kona shi ta hanyoyin da ya cancanta irin su chemotherapy tare da sauransu to shi ma kuma yana iya causing wannan babban problem din na shi kidney failure. To a takaice za a iya cewa duka waɗannan su ne alamun ciwon koda? Gaskiya ganin cewa wa'innan conditions sun suna da yawa da na lissafo akalla kusan ashirin so babu wani takamammen alama guda ɗaya za a zo a ce maka ai kaga wane yana da kidney failure ba kamar malaria bane za a ce akwai zazzabi akwai jiri akwai ciwon kai akwai ji kamar amai akwai shi kanshi aman kasala tare da sauransu amma ga wa'ansu yakan zo musu da alama kamar haka na farko dai fitsari zai zo kaɗan kaɗan oliguria kenan wanda zai kasance mutum baya yin fitsari sosai wasu har sai an sa musu kafeta yawanci kuma abin da aka fi kenan kana zuwa asibiti za a sa maka kafeta ba dan ka ga fitsari bane but ana so a san ruwan da kake sha shin ya cancanta eh, yawan shi ya kai fitan da ya kamata a ce yi ko kuma mutum kuma yana shan ruwa ne amma ba a san inda yake zuwa ba to shi ba wani abu ne wanda ake so a sani dan wani ba mamaki bane zai shan ledin fiyota guda shida amma yanzu ya maka fitsarin da bai kai rabin leda ba so dole mutum ya tabbaya ina son ruwan ya je musamman lokacin sanyi da har ga san ba a zuba alal misali kenan na biyu kuma akan samu wato ainihin shi a nuriya wanda mutum ma bai bisarin kusan kwata-kwata gashi nan dai kan babu bisarin ya riga da ya rige amma bai cika akwai kidney failure ba acute one din ya fi zuwa a chronic one din wa'in sai kan zo musu da kumburi akwai dan zazzabi wasu ciwon kunkumi haka sai kuma yawanci creatinine urea din da yake hawa din da ake indicating cewa eh to akan iya samun kidney failure to shine manyan alamomi da yakan zo wa mutane amma kuma babu wani takamamme alamu da za a ce kana gani wannan ya tabbatar da shi yana da acute kinni injury yawanci sa'ayin wannan gwajin ne na urea creatinine da su potassium in ya hau sama ya kai wani level to shine akan iya cewa wani yana da acute kidney injury ko kuma wancan tana da acute kidney injury to likita shan wasu hanyoyi ya kamata a bi don kare kai daga wannan matsala ta ciwon koda na farko dai yana da kyau kowane bayan wata shida in mutum yana da hali ya je ana duba lafiyan kodan shi tare da na hantan shi aka tabbatar maka hantar ka lafiyan ta kalau aka tabbatar maka hantan lafiyan ki a kodan ki lafiyan shi kalau to ba abin da kashi shi daɗi to yana da kyau kowane bayan wata shida mutum ya je ya leka musamman ya kasance cewa kana yawan ko kina yawan ta'ammali da magunguna da kuma irin matsalolin da na faɗo a baya na biyu kuma shine yana da kyau a shawo kan matsalolin da na lissafa a baya daga kan na pre renal renal tare da renal in mutum alal misali yana da matsala ne na low bp ya je asibiti a tabbatar da wani hanya za a yi dan ya dan kara masa karfin bibin shi in mutum ya kasance cewa yana da severe malaria ne baya samu ana treating din shi da kyau to yana da kyau ya je asibiti a yi treated din shi yanda ya cancanta mutum yana da problem ne na hemorrhagic shock ko kuma anemia jini shi ya kaɗan saboda rashin samun isasshen abinci ko kuma tana yawan al'adar da jini yana yawan zuba ko kuma bata daidai da aihuwa ba kuma ta yi lusin jini to yana da kyau a je a maida mata jinin da ya cancanta in mutum yana da kidney stones ne to kare ya wasa a je a bashi maganin da zai taimaka in yau aikinka aikin ki aikin ta aikin shi maganin shan maganin gargajiya ne continuously to yana da kyau kasance an guje wa'annan in yau aikinka aikin ki ka je ne famasi ka rubuta maguna guda ɗaya biyu uku hudu biyar bakwai ka je a baga ka tattarka kana sha kana ganin gama kana samun lafiya ne to ka kiyayin haka ki kiyayin haka to shine abin da yake matukan taimakawa gurin shawuwa irin wannan matsalan nevertheless ba a taba treating acute kidney injury ba a gida ko kuma zuwa ce a pharmacy ko kuma zuwa ce ka shiga asibiti a maka treatment in sharp sharp yawanci sai an ba mutum gado ya sa asibiti tsakanin kwana bakwai zuwa kwana goma wani lokacin ma in dai kasance ana yi ana monitoring ana duba wa'in waɗannan levels na creatinine na urea na su potassium din kuma still aka ga ba su daidaita ba kuma abin yana muni wasu alamu sun fara zuwa mutum ya fara kumbura jinin shi yana yin ƙasa bp shi ma yana ta kan hawa baya iya samun bacci tare da sauransu so akan je a yi wankin jini na dialysis in aka ce wankin jini na dialysis wani inji ne ake sawa sai a zo a manna da jikin mutum wanda zai ko jinin mutum sai ya je wanke shi tunda kodan bai samu yayi wannan aikin ba wanda Allah ya kamata a ce ya yi amma saboda rashin lafiya mutum bai samu namu yayi ba to wannan ijin sai ya taimaka gurin wanke jinin sai cire wa'annan sinadaran da na lissafo a bayan da ba a bukata sai ya maida maka ko kuma ya maida miki jinin da yake da kyau wa'ansu in aka yi sau daya suka yi sa'a sai koren ya dawo aiki musamman in aka yi treatment su da kyau wa'ansu sai an yi sau biyu wa'ansu aka yi sau uku akwai wanda suke zuwa sati sati sai an musu akwai wanda suke zuwa wata wata sai an musu so mutum ya gode wa Allah in dai ba da irin wannan matsala yana tsari da kanshi in kuma ba jin wani alama wanda zai iya daga masa hankali in ya kasance cewa wannan wannan dialysis din zan bai aiki ba to fa akan je har a cire wani sashi na koda kuma a cire wannan kodan gabaki daya saboda kodan ta riga da ta mutu ba za ta iya yin aiki ma koma me aka yi wayansu akan cire sai a maida musu na su ne ko kuma a maida musu na kodan da yayi kama da jinin su da yayi kama da lafiyar su wato akan dauko dono kenan da shi recipient din a gwaggwada dai da sauransu har a maida sai ga mutum ya tashi amma yawanci ba cikin irin wa'innan surgeries din da ya a Najeriya ba a sani na sai dai ban san ko ana yi a wani yanki ba wa'insu kuma gabaki baki ɗaya ma akan cire su a bar su da guda ɗaya sai ga sun sun mike cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ubangiji ya ƙara mana lafiya ga baki ɗaya. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. ya a arzika evangelist a iglesia local vendor to za mu yi nasiha kan yara waɗanda allah ya bamu aikinmu ne na iyaye allah ya ba mu domin mu kula da su mu tarbiyyatar da su mu ilmantar da su mu ciyar da su mu shayar da su mu sa su cikin hanyar allah mu koya mu tsoron allah da kuma sanin allah wannan shine tushe na rayuwar yaro tun yana yaro ka nuna mishi sanin allah da tsoron allah ya girma da su in ya girma da su to wannan za shi ta kuma sai tarbiyya ta bi daga baya amma in ba haka ba kullum ana cikin wahala abin da ya sa yau muke shan wahala saboda wasu iyayen ba su kula da iyalansu ba alhali suna iya su ba su motoci suna iya su ba su gidaje to amma ba shi bane wurin Allah ba shi bane biyan bukata shi Allah abin da yake so tun kana yaro ka san ayoyi na Allah a cikin zuciyarka kana koya ma yaranka yau da gobe yau da gobe sai gani tsoron Allah ya shiga cikin zuciyar shi sanin Allah ya shiga cikin zuciyar shi kun mugunta babu ta to yau wahalar da ake akwai cikin duniya inda gaskiya zamu iya tuwa rashin aiki ne na iyaye ba mu tsayawa aikin da Allah ba mu na kula da yaranmu yawancin ban ma cika shi sai mu kyale su suna yin abin da suka ga dama watakila ma hatta su muke to amma abin da Allah yake so amana ce ya bamu kuma in ba mu yi wannan aiki na tarbiyyar da yara ba gaskiya za mu shiga Eh, shari'a da Allah kuma abin da yasa ya ba mu waɗannan abubuwa saboda yana son al'umma ta gari al'umma da za ta girmama shi za ta ɗaukaka shi za ta yabe shi za ta yi mishi sujada cikin ruhu da cikin gaskiya shine abin da Allah ke nuhi zuwa ga kowane ɗan adam amma saboda sakaci yasa duk kuke ganin muna shan wahala a cikin damu da yaranmu in ba mu yi wannan aiki ba to za mu shiga cikin shari'a da Allah. shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.